radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Radio Hausa BOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai shirin Afirka a yau bayan sa sai shirin namu koyi harshen faransanci Daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na mata a cikin al'umma sai kuma shirin tarbiyyar iyali. Waɗannan su ne abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan ga shirin na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar goma sha bakwai ga watan Mayu na shekara ta 2023 wanda daidai da 23 ga watan Shawwal na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 177 da suka gabata rana irin ta yau 17 ga watan Mayu shekara ta 1846 yaƙi barke a tsakanin Amurka da ƙasar Mexico. kafin haka dai kasar mexico ta samu 'yancin kai daga hannun turan mulkin mallaka a shekara ta 1821 bayan haka kuma amurkawa da dama suka yi hijira zuwa kasar ta mexico sun kuma taimaka wajen kawo ci gaba a kasar wannan ya sanya amurka ta nemi ta sake yi wa kasar wani sabon mulkin mallaka amma al'ummar kasar su haƙi miƙa wuya daga nan kuma sai amurka ta shilanta yaƙi akan kasar ta mexico da sunan kada amurkawa mazauna kasar a ƙarshen yakin wanda ya ɗauki shekara ɗaya da rufi ana gwabzawa amurka ta mamaye yankuna da dama na ƙasar mexico ta kuma mai da su a cikin ƙasar yankunan kuwa sun hada da jihohin texas california nevada ota da kuma wani sashe na jihar arizona sai kuma jihar new mexico da kuma colorado masu saurari ko kun san cewa shekaru 116 suka gabata a ranar irin ta yau 13 ga watan mayun shekara ta 1907 aka haifi daphne moria fitacciyar marubuca 'yar kasar burtaniya bayan kammala karatun jami'a ta tafi kasar faransa inda ta shigaltu da rubuce-rubuce da suka shafi al'amuran zamantakewar jama'a a cikin kasashen turai kamar da kuma take rubuta kagagun labarai na ban tausayi masu tasiri wajen kyautatawa da kuma taimakawa marasa galihu da gaske littafin ta rubuta dai mafi shahara akwai littafin nan na rebecca sai kuma littafin nan na the bats ta rasu a shekara ta 1989 da ƙarshe masu rayuwa kun san cewa shekaru 270 da suka gabata a ranar irin ta yau 13 ga watan mayan shekara ta 1753 fitaccen masani kuma ɗan siyasa soja ɗan kasar faransa lazar kanot ya rasu ya kasance babban masanin kimiyyar lissafi hakanan kuma masani a kan dabaru na tsare-tsare na soji yana daga cikin mutanen da suka tsara fasalin yadda za a tafiyar da yunkurin juyin juhalin kasar faransa ya nasara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 sifili shida biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 masu mu sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku lalebar habin a cikin shirin namu na wannan yammacin to jerin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu yanawa 'yan gwagwarmaya daga yankin zirin Gaza sun harba makamai masu lizami guda 100 a lokaci guda a kan Isra'ila. A yau ne ake gudanar da zaɓuka a ƙasar Murtaniya. Majalisar ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 200,000 ne suka tsere daga yankunan su a rikicin da ke faruwa a ƙasar Sudan. yanzu kuma ga labaran da ke dake a yau asabar falasɗinawa 'yan gwagwarmaya sun harba rokoki kusan guda ɗari zuwa yankunan falasɗinawa da haramtaccen ƙasar isra'ila ta mamaye tun daga shekara ta 1948 kamfanin dillancin labaran Goddess press ya ba da rahoton cewa a harba wasu makamai masu lizami da dama a yammacin yau daga yankuna daban-daban yankin zirin gaza zuwa yankunan falasɗinawa da yahuda suka mamaye shekara ta 1948 yadda makaman kariya na sojin mamaya suka yi kokarin kakkaɓo su amma da haka wasu daga cikin makaman sun sauka akan matsugunan yahudawa majiyoyin yahudawa dai sun ce an yi ta jin kararrakin na'urori masu kuwa domin faɗakar da yahudawan kan cewa su tsere zuwa ramuka na ƙarƙashin ƙasa domin su tsere ga rayukansu daga hare-haren makaman falasɗinawa daga cikin matsugunan yahudawa da harkokin na falasɗinawa suka sauka har da ashdod da kuma netans da kuma matahin da kuma afshalom gami da dikel tun daga wagar ranar talata da ta gabata ce da jiragen yankin isra'ila suka fara kai farmaki a kan al'umma yankin zirin gaza inda suka kashe falasɗinawa talatin da hudu ya zuwa yanzu gaske har da jagorori na kungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta jihadil islami a gefe guda kuma rahotanni sun ce ruwan falasɗinawa yankin nazirin gaza sun gudanar da jana'izar iyad hassani shugaban sashen aika na kungiyar quds brigade bangaren soji na kungiyar jihadil islami wanda isra'ila ta kashe shi a jiya ɗaurin falasinawa yankin zirin gaza dai sun halarci jana'izar wannan babban komanda na kungiyar jihadil islami wanda yana daga cikin waɗanda aka kafa kungiyar da su fiye da shekaru talatin da suka gabata sannan kuma an yi jana'izar shi tare da iyalansa inda ɗansa ya yi alkawalin cewa za su ci gaba da bin tafarkin mahaifin nasu har zuwa lokacin 'yantar da ƙasarsu daga mamayar yahudawan sahiyuniya a murtani kuwa yau ne al'ummar ƙasar suke kaɗa ƙuri'a wanda ake kallonsa a matsayin wani zakaran gwajin dafi ga kamun ludayin shugaba mai ci a ƙasar ta murtaniya sai dai kungiyar kare haƙƙin bil'adama irin su amnesty international da makamantansu sun cike da gwamnatin ƙasar da ke matsawa 'yan adawa inda ta yi ta kama wasu daga cikin jagoran adawan da kuma 'yan jarida mutane ce dai ƙasa ta ƙarshe a duniya wadda ta haramta bauta a shekara ta 1981 amma masu sharhi sun yi imanin cewa harancin na jeka na yi ka ne domin kuwa har yanzu akwai attajirai na larabawa da suke bautar da kabilu baƙaƙen fata ana nasarar samun sakamakon zaben zagayen farko a cikin sa'o'i 48 ba rufe rumfanin zaben an kuma tsara akan cewa za a gudanar da zaben zagaye na biyu a ranar 27 ga watan mayu da neman rabin kujeru 176 na majalisar dokokin kasar ta jama'a masu kada da sha'afa labaran sana zumku ne daga hausa radio voh a birnin tehran bangaren da suke rikici a kasar sudan sun cimma matsaya kan abubuwa guda bakwai a tattaunawar da suke a birnin jidda na kasar saudiya sai dai ba cimma matsaya ta karshe kan rikicin ba a tattaunawar da kasashen saudiya da amurka suka shiga a tsakanin sojin sudan da kuma dakarun rsf don haka za a ci gaba da bin wasu hanyoyin na kulla yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta ganin kuma za a ci gaba da tattaunawa don kawo ƙarshen wannan yaƙi gaba ɗaya to a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane dubu ɗari biyu ne suka tsere daga yankunan su a rikicin da yake faruwa a ƙasar ta sudan da ya barke tun a tsakiyar watan afrilu domin tsira da rayukansu kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta shida manema labarai birnin geneva cewa karin mutane wanda suke tsallakawa zuwa wasu kasashe daga sudan har kullum rana na ci gaba da karuwa tun da farko dai wannan mako dai hukumar kula da 'yan gudun hijiran ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane sama da dubu bakwai ne wannan yaƙi ya daidaita su a cikin su tun daga ranar 25 ga watan afrilu yaƙin dai ya yi sanadin mutuwar mutane 750 tare da cika da wasu sama da dubu biyar ta jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da wasu ƙwararru kan harkokin kare haƙƙin bil'adama ne suka yi kan neman haramta bauta a ƙasar Mali da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Kwararru a fagen kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa wanzuwar al'adar bautar da mutane ta hanyar danganta wasu jama'a da cewa zuriyar bayi ne a ƙasar Mali yana ci gaba da gudana tare da janyo mummunan matakan ke ta haƙƙin bil'adama da suka haɗa da azabtarwa da sace mutane da kuma yin fyaɗe. Rahotanni suna bayyana cewa kwararru kan harkar kare haƙƙin ɗan adam guda biyu sun koka ga mahukuntan ƙasar Mali kan su ɗauki matakan hana danganta bauta ga wasu jama'a suna masu jaddada cewa kasar mali ce tilo a yankin sahel da ta kasance ba ta da wata takamaimiyar doka ta haramta batun bautar da mutane a yankin tumoya obokata dan kasar japan da aka nada a matsayin mai ba da rahoto na musamman kan nau'ikar bautar da mutane a zamanance da alion tin kwararren masani mai zaman kansa kan harkokin kare ɗan adam a kasar mali sun bayyana cewa babu wani abu da zai iya kare harkar bautar da ɗan adam a fagen rayuwa shin ta hujjar wayewa ce ko ta al'ada ko kuma addini duk da cewa babu bayanai da suka tantance adadin mutanen da aka haifa a cikin ƙangin bauta a cewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa a mali amma ƙwararrun biyu sun ƙara haske kan rahotannin wasu ƙungiyoyi cewa a kiyasin da aka yi akwai aƙalla mutane dubu ɗari takwas da matsalar bauta ta shafa kuma akwai wasu mutane dubu ɗari biyu da har yanzu suke rayuwa a ƙarƙashin kulawar wasu jama'a da suke ɗaukan kansu a matsayin iyayen gijinsu. kwararrun biyu kan kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa bautar da ake danganta ta da zuriya ta yaɗu a yankunan tsakiyar mali da arewacin ƙasar da suka hada da garuruwan tumbuktu da gawo da kuma kidel kamar yadda suka buga misali da yankin keyes da ke yammacin ƙasar mali inda aka ƙaddamar da wasu tsararrun hare-hare kan mutane da ake riya sun fito ne daga tsatsan bayi waɗanda hare-haren suka janyo hasarar rayuka da jikata da kuma raba wasu da muhallinsu kwararrun biyu masu zaman kansu sun jaddada cewa ci gaba da goyon bayan bauta a karni na 21 ya saba wa alkawuran da hukumomin mali suka dauka na mutunta ba da kariya da kuma aiki wajen ganin sun kare dukkanin haƙoƙin bil'adama kamar yadda masanan biyu a cikin bayanansu suka jaddada cewa mutanen da aka haifa a cikin bauta a mali ana tilasta musu yin aiki ba tare da biyan su ba kuma ana iya gadon su kuma ana tauye musu haƙoƙinsu na ɗan adamtaka sosai sannan kwararrun suka yi tsokaci kan wani binciken baya-bayan nan da cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa ta yi a ƙasar mali inda binciken ya nuna yadda ake cin zarafin ɗan adam da cin zarafinsa a ƙarƙashin da'awar bauta da dangin bayi bisa la'akari da asalin tsatsansu ire-iren waɗannan ayyukan cin zarafi sun haɗa da ayyukan cin zarafi wuce gona da iri da kuma azabtarwa da sauran ayyukan zalunci na musgunawa da suka yi hannun riga da ruhin ɗan adamtaka kuma ɗabi'a ce ta wulaƙanci da kaskanci tozartawa wulakanci tsoratarwa da yin garkuwa da mutane da kuma yin fyaɗe ga mata da wasu da suke riya su iyayen gijinsu ne a kullum rana har ila yau bincike ya gano shaidar da take tabbatar da hana waɗanda ake ɗauka a matsayin bayi yin amfani da ababen more rayuwa na yau da kullum da suka hada da famfunan ruwa da hana su tafiya asibitoci domin kula da lafiyarsu a bangare guda kuma masanan biyu sun yi maraba da hukuncin baya-bayan nan da aka yanke wa wasu mutane kan laifukan da suka shafi bautar da mutane tare da jaddada buƙatar samar da dokoki ke keɓantattu na hukunta masu hannu a bautar da mutane inda hakan zai taimaka wajen kawo ƙarshen zaluncin masu bautar da jinsin ɗan adam lamarin da zai sauƙaƙa gurfanar da masu hannu a laifin bautar da mutane da kuma ƙara kare waɗanda masifar ta shafa hakanan kwararrun biyu sun bayyana cewa dole ne a ɗauki matakan hukunta waɗanda suke riya cewa su iyayen gidajen bayin ne akan munanan laifukansu na bautar da mutane da tilasta musu biyan kuɗaɗen fansa ga waɗanda suka bautar tare da dawo musu da haƙoƙinsu da mutuncinsu na ɗan adamtaka a fagen rayuwa haka zalika kwararrun sun yi kira ta hanyar jaddada muhimmancin aiwatar da shawarwarin da aka gabatar a yin zaman tattaunawa kan yanayin mu'amala a ƙasar mali a zaman ƙarshe na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar a watan maris a matsayin wani ɓangare na nazarin ayyukan kare haƙƙin bil'adama na ƙasa a mali abin lura a nan shine cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama da ke birnin janeba ce take naɗa ire-iren waɗanda suke aiki mata da rahotanni na musamman kuma suna aiki ne a matsayin masu zaman kansu da suke gudanar da bincike kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam tare da gabatar da rahotonsu ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya amma ba an ɗauke su a matsayin ma'aikata na musamman na majalisar ɗinkin duniya ba ne. har ila yau wasu kwararru a harkar kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya sun yi tir tare da yin tofin alatsi ne kan hare-haren da ake kaiwa kan waɗanda ake gani a matsayin bayi a mali tare da jaddada yin kira da a hanzarta ɗaukan matakan haramta bautar da su kwararru kan kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga mahukuntan ƙasar mali da su kawo ƙarshen rashin hukunta waɗanda suka bayyana a matsayin masu ƙaddamar da hare-haren dabbanci kan ɗaruruwan mutane da har yanzu ake kallon su a matsayin bayi a kasar a cikin wata sanarwa da suka fitar kwararrun sun bayyana cewa a baɗi an kai wasu jerin hare-haren wuce gona da iri kan ɗaruruwan mutane da aka haifa a cikin bauta a kasar mali tare da kira ga mahukuntan kasar da ke macin afirka da ta hanzarta ɗaukan matakin haramta bautar da mutane a kasar masanan sun kara da cewa ci gaba da aiwatar da ire-iren waɗannan munanan ayyukan cin zarafi sun daɗe suna faruwa kuma wasu 'yan kasar ta mali ne suke aikata wannan laifi tare da fitowa fili karara suna ikirarin cewa duk tsatsan bayi to dole ne a ɗauke su a matsayin bayi sakamakon haka 'yan kasar mali suka kai wa mutanen da suke kira tsatsan bayi har haren wuce gona da iri musamman waɗanda suka amincewa da ci gaba da bautar da su bayan samun 'yancin kan kasar rahotanni sun bayyana cewa maharan da suke kai har-haren wuce gona da iri a baya-bayan nan sun kaddamar da hari ta hanyar yin amfani da bindigogi gatari adduna da sanduna tare da ɗaure wasu mutane da suke kira da bayi da igiya suka yi musu dukan kawo wuka hakika sun ci gaba da kai hare-haren wuce gona da iri na tsawon kwanaki biyu kan yankunan mutanen da ake cewa tsazan bayi ne da ya sanadiyar mutuwar mutum guda tare da jikata mutane goma sha biyu na daban har-haren baya-bayan nan sun auku ne a ƙarshen watan satumban shekarar da ta gabata ta 2022 a yankin kayes mai tazarar kilomita 500 da arewa maso yammacin bamako fadar mulkin ƙasar ta mali yankin dai ya kasance wurin da aka saba ƙaddamar da hare-hare a baya kuma a harin watan janairun shekarar da ta gabata an kashe mutum guda tare da jikkata wasu 77 na daban tare da janyo gudun hijiran mutane sama da dubu uku daga mutanen da ake kai musu har-hare da sunan tsatsan bayi masanan sun jaddada cewa duniya gaba ɗaya na kallon wannan irin cin zarafin ɗan adam kuma haƙurinta ya ƙare saboda an sha yin allah wadai kan wannan mummunar ɗabi'a a baya don haka yanzu dole ne gwamnatin mali ta ɗauki matakin shawo kan matsalar tare da jinginar da bakar siyasar rashin hukunta masu hannu a kai hare hare kan jama'a da sunan bayi masanan na ganin yadda waɗannan hare-hare suka yawaita a wannan yanki kuma babu wani mataki da aka ɗauka na dakatar da su lamarin da ke nuni da cewa lalle har yanzu bautar da mutane da ake yi har yanzu yana nan tare da samun karbuwa a cikin al'umma ciki har da wasu manyan 'yan siyasa da shugabannin gargajiya da jami'an tsaro da kuma hukumomin shari'a sakamakon haka masana suka yi kira da a gudanar da bincike na gaskiya ba tare da nuna bambanci ba tare da bin kadin duk waɗanda aka cutar akan wannan mummunar ɗabi'a sannan dole ne a hukunta masu hannu a wannan laifi na bautar da ɗan adam laifukan da suka suka aikata kamar yadda masanan suke jaddada cewa jami'an 'yan sanda jandarma da kuma alkalai za su iya yin aiki tukuru don kawo ƙarshen wannan laifi na bautar da mutane da rashin hukunta masu hannu a bautarwar idan suka aiwatar da dokokin da ake da su na hukunta masu hannu a kai hare-haren ta'addanci kan mutane da ake kira bayi wasu mutane an haife su cikin ƙangin bauta a ƙasar mali saboda an kama mahaifansu ko kakanninsu a matsayin bayi kuma an haife su cikin dangin masu sarauta masu daraja da ɗaukaka don haka sun girma a gidan sarauta kuma babu wanda ya isa ya kira su bayi ana tilastawa bayi yin aiki ba tare da lada ba kuma ana gadon su sannan ba su da wani haƙƙi ko 'yanci a matsayin su na bil'adama dangane da batun cewa babu wata takamammiyar doka da ta haramta bauta a ƙasar ta mali ƙwararrun masana harkokin shari'a da kare haƙƙin bil'adama sun bayyana cewa an daɗe ana jiran wajen gabatar da dokar haramta bauta a kasar don haka dole ne mahukuntan kasar su yunkuro domin samar da doka da za ta haramta bauta ba tare da wani jinkiri ba da kuma ɗaukan dukkanin matakan da suka wajaba wajen kare 'yan ƙasa daga wannan matakin cin zarafi musamman waɗanda ake danganta su da bauta saboda zuriyarsu. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe anan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma ga shirin namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 118 idan dai masu saurare ba su manta ba a shirin da ya gabata an ji tattauna da gudana tsakanin muhammad da abokin saramin dangane da wasu daga cikin sanannu na wato bangaren wasanni na motsa jiki a jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suka shahara kuma suka taka gagarumin rawa wajen fitar da sunan ƙasar a fagen wasanni a yau za a ji tattaunawa kan ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane wato hussein riza zade sai a kasance tare da mu amma kafin nan ga kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin. ببین دوبه نماد علامه ورزش موز من میشناسم نی نسنی آنها میشناسند سو سنسنی وزن بردار می دوکر نوی وزن برداری دوکر نوی چندین وسو سال شکره به عنوان این قوی می کرپی قوی ترین مپی مرد متوم جهان دنیا او شناخته شد شی انسن شی المپیک وسن موز جکینا اولمپیک پکن برنن بیجان او شرکت کرد شی یا حلرتا پزشکان تو چی آنها گفته اند سو سنچی حفظ کیایی سلامتی لپیا مسابقه گسه مسابقات جمع گسه سنگین مینوی او شرکت کند شی یهلرتا او شرکت نکند شی کده یهلرتا حیف شد کیچو اگر ایدنده او میرفت شیعت پی حتما تبس مدال لمبر یبو طلا زیناری گرفت شی دایه کربه پهلوان گرزو واقعی نگسکیه واقعا حقیقه بپاسه ای ویژگی سپه ویژگی ها سپوپی اخلاقی کواون ربی او شجاعت گرزنتکه او دریافت کرده است shi ya karɓa. To, Rost Migui. Abin da ka faɗi gaskiya ne. Hitchcast. Babu wani. Ƙahramon. Gwarzo. Bozorg. Babba. Hamintor Ast. Haka ne. U, Miguyad. Shi yana cewa. قدرت بدنی قرپین جکی منش پهلوانی زمر zama gwarzo. آن معنی مییابد شی یه نده معنا من شنیده ام نی نه تبا کمک تیمکو مردم متانی بخشی از ونی بنگری دگا زندگی رایوه عاشق میسان خدمت هدمه فروتن mai kankan da kai Tuma da la jama'a masu rare banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma za mu je ga tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a lokacin da suke kallon talabijin suna kallon wani mai bayar da rahoto yana tattaunawa tare da hussein razazade ga tattaunawar a cikin harshen farisanci ببین محمد این حسین رضازاده است او نماد ورزش ایران است من او را می شناسم او وزن بردار است بله همه او را می شناسند او برای چندین سال به عنوان قوی ترین مرد جهان شناخته شد رضازاده در المپیک پکن هم شرکت کرد؟ نه پزشکان گفتند که او برای حفظ سلامتیش در مسابقات سنگین شرکت نکند حیف شد اگر او به پکن میرفت حتما مدال طلا می گرفت بله اما او یک پهلوان واقعی است به پاس ویژگی های اخلاقیش مدال شجاعت نیز دریافت کرده است واقعا راست گویی؟ پس هیچ کس این قهرمان بزرگ را فراموش نخواهد کرد همینطور است رضازاده گوید وزن برداری با قدرت بدنی و منش پهلوانی معنی میابد شنیده هم که کمک به مردم بخشی از زندگی اوست بله او عاشق مردم و خدمت به آنهاست پس رضازاده فقط یک قهرمان نیست بله او پهلوانی فروتن است تو مدلا باید da و saurari wannan و از cikin harshen farasanci yanzu kuma sai a gyara zama domin a tattaunawa ta gudana tare da fassara a cikin harshen hausa. ببین محمد این حسین رضازاده است او نماد ورزش ایران است دوبا محمد wannan حسین رضازاده نی؟ شی تا alama چه تا واسنن motsa اجکی نه ایران من او را می شناسم. او وزن بردار است. نی نسن شی. شی می دوکر بله همه او را میشناسند او برای چندین سال به عنوان قوی ترین مرد جهان شناخته شد ای دو و یا سنشی شی اوسو شکرو انسنشی اما سین ونده یپی کووا کرپی ادونیا رزازاده در المپیک پکن هم شرکت کرد؟ رزازاده یه هلرچی واسن جکینا المپیک برنن بیجین؟ نه پزشکان گفتند که او برای حفظ سلامتیش در مسابقات سنگین شرکت نکند a'a likitoci sun ce domin kiyaye کری شگا shiga cikin wasannin ما سو حیف شد اگر او به پکن میرفت حتما مدال طلا می گرفت کیچو ایدن شی ya je wasannin birnin Beijing. Tabbas zai karbi lambar yabo ta zinari. اما او یک پهلوان واقعی است. به پاس ویژگی های اخلاقیش مدال شجاعت نیز دریافت کرده است. ای شی ونی گرزونی نی نگسکیا سبودا سپوپینسا na kyawawan ɗabi'u ya karɓi lambar girmamawa ta gwarzantaka. راست میگویی؟ پس هیچکس این قهرمان بزرگ را فراموش نخواهد کرد. هکنی، ne abin da kake faɗi gaskiya ne kenan babu wani wanda zai wannan gwarzo همینطور است رضازاده میگوید وزن برداری با قدرت بدنی و منش پهلوانی معنی مییابد هکنی Razazade yana cewa ɗaukar nauyi na da ma'ana ne kawai idan akwai ƙarfin jiki da zimmar gwarzantaka. شنیده هم kuma کمک به مردم بخشی از زندگی اوست. Na taɓa jin cewa taimako ga mutane wani ɓangare ne na rayuwarsa. Bale, او عاشق مردم و خدمت به آنهاست. E, shi yana son mutane da kuma yi musu hidima. Pas Rizazade faqat yake ƙahraman nist. Kenan Rizazade ba wai kawai wani gwarzo ba ne. Bale, u pahlawani furutan ast. shi gwarzan gwaraza ne mai matuƙar ƙanƙan da kai. Tuma da to an yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Saramin dangane da Hussein Razazade wanda ɗaya ne daga cikin mutanen da suka yi suna a duniya wajen ɗaukar ƙarafa na nauyi wanda kuma ya samu lambobi na yabo na zinari a wasanni daban-daban da ya halarta a duniya da wannan ne ya kawo ƙarshen shirin namu na yau idan allah ya mu a mako na gaba cikin wani darasin za a ji mu dauke da cigaban shirin amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka je muryansu waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba Dokar da ya shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wacce a cikin shirin sana yammaci yanzu kuma ga shirin na mata a cikin al'umma. ta a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi ta kanar rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta. to kuma doka sani yau ma mu ci gaba daga inda muka tsaya. ba mu kaɗai ne a cikin wannan halin ba rafi'a mutane da yawa a da da kika san suna ci so uku a wuni wasu yanzu biyu suke wasu ɗaya amma idan muka yi haƙuri komai zai wuce na san kina cikin wani hali rafi'a saboda kina ganin yan uwanki da ƙawayenki a cikin wadata hakan ba yana nufin Allah ya manta da ke bane da ya ga dama da sai ya aura miki wanda ya fi kowa kuɗi a duniya amma ya jarabe ki me yasa ba za ki yi haƙuri ba faruk kenan yanzu duk haƙurin da na yi na shekara biyar baka gani ba kin yi hakuri? na sani wallahi amma faɗar sirrin gidana ya fi komai yi min ciwo idan na ci kofanci ba wani ya sani abin na min ciwo ba na son ki faɗa ma wani halin da nake ciki don Allah ki hakuri? ai dole ka ce na yi haƙuri kam ban da haƙuri me kake da shi da zaka bani faruk yanzu dan na samu kuɗi na sai nama na ci shi kenan ya zama laifi ka san ina da ciki ina kwaɗayin abubuwa amma kai zargina ma kake ni wannan cikin ma zubar da shi zan yi wallahi don ba zan haihu ba ka yanka min bunsuru watakila ma ba za ka yanka min komai ba ka bar ni kyar da ido kamar kwararru bakin salaf kamar salamatu ina kallon 'yan barka a ta min tsogumi allah da ya yi masu kuɗi bai manta da ni ba rafi'a ban san wace irin mace ce ke ba idan na fita waje ina cikin damuwa da bakin ciki a maimakon idan na dawo gida na samu nishaɗi sai na tarar da bakin cikin gida ya fi na waje yawa har fargabar shigowa nake yi to ka sake ni mana ko zama da ni dole ne kai wai kana ganin allah ba zai hukunta ka ba yadda kake azabtar da mu da yunwa kika sake furta wata magana sai na mare ki wallahi ya faɗa cikin ɓacin rai da muryar da ke nuna da gaske yake ganin hakan ya sa dole ta yi shiru domin ta san halinsa idan ya fusata bai iya ba talba zaune yake saman kafet yaran na zagaye da shi sai kallonsa yake yana murmushi farin cikin yaran musamman marayu na daga cikin abin da ya fi komai faranta masa rai hakan ne ya sa shi buɗe gidan marayu kuma yana kai ziyara lokaci zuwa lokaci wani lokacin kuma yana zuwa gurin ya wuni tare da su ko ya dauke su ya fita da su zuwa gurin shakatawa ya kalli agogon hannunsa sannan ya daga yarinyar da ke cinyarsa da bata wuce shekara biyar ba ya miƙe tsaye sai yaran ma suka miƙe tsaye suka bi bayansa har zuwa gurin motarsa ya saba musu idan zai tafi yana raba musu kuɗi ko alawa wani lokacin kuma chocolate sai da ya shiga cikin motar sannan ya miƙa sa baya ya ɗauko ledar sweet ta buɗe ya fara raba musu hannu biyu suka saka suna karɓa kamar yadda ya koyar da su hayaniyar yaran ya sa ali da ke driving side ya buɗe ya fito yana waya da ɗai-ɗai talba ya bi su yana basu idan har ledar ta ƙare sai ya buɗe wata har sai da ya raba musu duka suit ɗin da ya zo da shi sannan ya kwantar da kujerar motarsa ya kwanta yana jiran ali da ke waje yana waya bayan ali ya ƙara ya dawo cikin motar ya rufe yana kallon abokinsa ka gama da su talba ya kalle shi kamar bai ji abin da ya tambaye shi ba har yanzu tunanin abin da kai malaila kake yi saboda dadi da momi na yi kuma zan ci gaba da yin haka matukar hakan zai faranta musu rai yana rufe baki sakon lele ya shigo wayarsa ka zo ka kai ni shopping yanzu ya ɗauke sa bayan ya gama karantawa lele tana ganin hakan ba zai saka na tsanita ba ina son girmamawa ali ai ya kamata ta ce yallaɓai but look how she takes me kamar wani direbanta tana da gaskiya ya kamata ka koyi girmama mace ba mace da take ƙasa da ni ba wannan ranar ba za taɓa zuwa ba ba zan taɓa zama wawa akan mace ba sauke ni gida ali ya murmushin ya yi motarki har suka isa gida idan talba a rufe hannayensa kuma rungume a kirji harabar gidan ali ya yi fakin talba bai ce masa komai ba ya buɗe motar ya fita ya nufi ƙofar falon ƙananan kaya ne a jikinsa sai ƙamshin turare yake yana isa ya danna dobel ɗin ya tsaya jikin ƙofar cikin kankanin lokaci aka buɗe masa ƙofar domin yanayin yadda yake danna dobel ɗin daban ne da ya sa ake gane shi ɗagowa ya a hankali ya kalli baba wanda ta buɗe masa ƙofar hawa yana sako mata mamakin ganinta haka ya yi domin ta saba idan ta buɗe masa ƙofa za ta masa sannu da zuwa angona sai ya mata murmushi ranar da 'yan kwarai suke a kai kuma zai soma taɓa wasa da ita ko ya amsa mata shigowa ya cikin fala yana kallon laila da ke tsaye kusa da sofa ranta a ɓace sai kuma ya juyo ya kalli baba me ya faru babu komai ranka ya daɗe baba ta amsa masa sannan ta fara tafiya binta yayi da kallo kamin ya maido dubansa gurin amal da ke tsaye upstairs tana zayyana masa abin da ya faru ya laila ce ta mare ta talba ya kalli laila baba taho nan dan allah baba ta juyo ta dawo kusa da shi ta tsaya cikin damuwa ba ta haƙuri Talba ya faɗa yana kallon Laila. Wani irin kallo mamaki ta yi masa momi na jin haka ta fito daga kicin. Ita fa ta yi min laifi. Kin sani sarai bana maimaita kalma. Baka san abin da ya faru ba. Bana son na sani. ya faɗa yana matsowa kusa da ita kana kallon cikin idan sa kasan ransa a bace yake sai da ta kalli momi sannan ta kalli baba ta ce ki haƙuri babu komai ya wuce baba ta faɗa sannan ta nufi kofar fita falon zuwa bq inda ɗakin ta yake sai da ta fice sannan momi ta karaso inda talba yake tsaye tana faɗin wannan bai kamata ba sam to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah yin gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya to marilla yanzu kuma sai shirin muna karshe tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya sa zuwa mutu ganar rajon boh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar ra'af ta rasulullah azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har ila yau shine shugabanta na sashin da'awa shehun malamin a yau zai ci gaba ne da darasin da ya faro da littafin kaifayar rabbi abana na aliyu fallahi inda zai tashi kan bayanin ajalil mahatum Allah shiga wata malam bismillah. Bismillah samil alim min shaitan al-la'in rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala afdal khalqillah habibi ilahi al-alamin alladhi summiya fi samai bi ahmad wa fi al-aradin bi abi al-qasim al-mustafa muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya wal mursalin ajal al-ma'tum ajali ne Allah ta'ala yake wa mutum kaman kalo biyu wani ajalin an riga an yanke shine Allah ta'ala yake cewa idza jaa ajalu la yu'akhiru sa'atan wa la yastaqdimun idan ajali ya zo na hatmi wanda an riga an hukunta shi an gintse shi an rize shi an lullube shi ba za a taba sassauci a kansa ba to idan irin wannan ajalin ya zo ba a jinkircin sa'a ba a ƙara sa'a la yu'akhiru sa'a wa la yastaqdimun amma akwai ajali da Allah ta'ala yana sanya maka shi wannan ajalin za ka iya shekara ɗari biyu amma da sharaɗi kaza da sharaɗi kaza wanda malamai suke ce musu mashuru wanda sharuɗan ne ba ma cikawa muke mutuwa a hanya to idan wasu abu za su faru addu'a tana iya aikinta a samar da canji misali na ga kisa iri biyu ɗaya ta sunni ne ɗaya kuma ta yan shi'a wata faransiya ita ce ta sunnin kirista ce sai ta auri mutumin jaza'ir nan algeria kuma yan faransa ce shi mutumin algeria balarabe ne yana raye a faransa gidansu kiristoci ne bayan ta musulunta wani lokaci ba su daɗe sosai ba sai ta fama suna algeria sai ta kama rashin lafiya a shi kansa ne kuma ciwon kansa wani nau'i ne na ciwo da dama da an kirkire shi ne yanzu a ilimi yake tabbatarwa business ne so yawanci in mutum kansa ta kama shi da wuya ya rayu za a yi ta kashe kuɗi a ƙarshe kuma dai shi ne zai zama ajalin saboda haka ta yi rashin lafiya sai iyayen suka ji labari sai suka aika masa cewa ya kamata ta zo wakilan a nan faransa akwai likitoci ƙwararru waɗanda za su iya kula da abubuwa shi da kuma gaskiya ne ta zo tana zuwa bayan an je duka asibitoci aka yi aune aune likitoci suka tabbatar saboda su a turai za su gaya ma gaskiya cewa to ka fara wasiyarka nan ne ake dan koyewa mutum in an gane ka kusa mutuwa an ba shi zai tambaya zuwa yaushe kuke ganin zan kai ce la'alla dai in ka daɗe sati uku amma akwai wanka mutu ma kafin nan <laughs> a gaya mutum gaskiya mu a wajen mu ba za a faɗa ba kuma cuta ne cuta ne a gaya maka ka ka saita lamarinka ka saita lamarinka dan me dama ai ka zo zama ne in ka san zaka mutu ka yi wasu ka? to a lokacin da suke wannan a wannan lokacin sai suka ga dama ce ta samu suka dinga yawo da ita coci coci kan cewa wance ta musulunta da tsinuwa nan na ubangiji an jefe ta da ciwo da ta gane abin da iyayen suka yi mata sai ta ta shiga kuka ta ɗauko jirgi kawai sai ta dawo gida ciwo kullum yana ƙara gaba ran nan sai abin ya faɗo mata cewa yanzu idan ta mutu a wannan hali misali to mutane da yawa za su kyamaci musulunci a faransa ba mutuwa ce take damuwa ba za a ɗauka cewa da gaske musulunta ta ne ya haifa mata sai ta shiga addu'a cewa ya Allah ba mutuwa ne in zo wajen ka nake damuna ba amma abin da zai faru bayan mutuwa na wasu da yawa za su bata Allah kakka sanya mutuwa ta ta zama sanadiyan batan mutane Allah ka tashe ni kenan bacci ya ɗauke ta ta kwana ta wuni tana halin bacci da ta farfado sai ta ji jikinta kamar ba nata ba sai ta ce to alamu ne na rasuwa saboda yanzu ta ji ta da sabuwar karfi ka tashi sai tana ta lissafawa tana jira ta ga duk komai tana iya yi ha sai ta fara tunanin to wannan kuma me ke faruwa ne yanzu an ko akwai ce sai ta tafi wajen likitanta aka fito da fayil likitan da ya duba fayil bayan ya auna ta ce wake ya wace ce ke sai ta faɗi sunan ta ce a baki wuce wanda ke fayil din nan daban ke daban baki wace saboda wancan tana fama da ciwon kansa ga ciwo ga shi ke kuma lafiya ke kalau a ƙarshe sai ta koma faransa ɗin ta je da wa'annan fayil ɗin nata sababbi ta ya iyayen nata sun san turawa da irin wannan nau'in na yanci duk cocin da aka je sai da ta je da su ta ce to gashi nan albarkacin addinin nawa na warke sarai sai da ta silan mutane da yawa suka dawo musulunci kuma. masu rado kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan rajiyon a hausa daga nan birnin tehran da muke sauraron wani shahun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan kisar wani dan shi'a. wai shi ma a ƙasar turai shi kuma na 'yan shi'a ne wannan labarin wanda abin da ya faru dan shi'a ne ya je ya auren shi a ƙasar turai matar ta musulunta ban san wace ƙasa ce a cikin ƙasashen turai ɗin ba sai suka zo ziyara mashhad za su ziyarci imam riza allah subhanahu ta'ala ya jarabe ta da rashin lafiya tun a hanya ciwo sai gaba gaba yake ta yadda a ƙarshe ba za ta iya zama har ta je ziyara da ita ba an kwantar da ita a asibiti yana zaune ya ga ciwo ya kai labul din mutuwa sai mijin ya fita a guje ya bar asibiti ya tafi wajen imamu riza ya dinga kuka a wajen kabarin imamu riza yana cewa ya imamu wannan matar ga abin da ya zo a matsayin ta na baƙota danginta gaba ɗaya ba musulmi ta yi imani da musulunci ta imani da wilayen ku da kakanninku a halbaiti ina tawassuli da kai a jinkirta mata in ta mutu a yanzu matsala ce babba zan samu ba ma su iya tuhuma ta da cewa na zo na kashe ta yana ta kuka yana wa mutane ya daɗe a nan sannan ya tashi su can an riga an rufe ta da kyalle an cire su oxygen abubuwan da ake sa wannan na bugawa da yake nuna ga shi a kan ta mutu an cire kwatsam kawai sai ga mata ta tashi ta zauna a inda ake aka bar ta kafin mutu ya zo sai aka ga mace ta tashi a fusace ta zauna a wurin ta yaye wannan tsarin kyallen da aka sa mata ta zauna dirshan da kayan jinya tana kallon kofa a fusace can sai ga mijin ya ya zo mijin na shiga ta sauko daga kan gado ta cikunwe shi tana kuka ta ce me yasa kai min haka me yasa kai min haka mu ce me ne miki ta ce gashi nan na ga annabi da imamu hasan imamu husaini da fatima ta zahara sun tare ni za a tafi da ni sai ga imamu rida ya zo yana roƙon annabi cewa a dawo da ni mijinta yana nan yana roƙon kan cewa shi yana son a dawo mishi da ita kai ka cuce ni bayan ina can tare da su ya fashe da kuka ya gane abin da Allah ya nufi ya ga wannan karama na ahal baiti ya roƙe ta ta lallashin ta can Allah ya za ku zama tare da su yi wannan ƙara mana ƙwarin gwiwa ma zai yi ya ta lallashin ta daƙyar kana ganin ta ga aljanna kiri-kiri amma an dawo da irin wayannan suna faruwa Allah yakan canza addu'a kana canza abubuwa da yawa wayanda ka kuwa wasa da addu'a sawa'un kaddarar ka ce aka rubuta maka ita wanda ba mai kyau ba Allah subhanahu ala sai canza ƴaƴaye ne kake ganin su a fandare addu'a shi yasa addu'o'i iyaye suna da nau'in na tasiri na tsaya na yi wannan bayanin ne saboda mu gane cewa mu a wajenmu da muka yi imani da abin da ake cewa bada wanda duniyan ne suka zama sun ba imani da shi ba akwai kuskure sosai wannan yana sawa a ce turan gini turan zane a'a wanda ya yi ginin ma zai iya sake wani ko zai iya ba zai iya sakewa Ya Allahu ma ya sha'u wa yuthbit wa inda kitab Allah ne ya halitta shi ya yi kaddara to zai iya canza abin da ya halitta din da abin da ya kaddara ya shafe shi ya kawo wani so addu'o'i sukan canza sukan canza kaddarori da abin da Allah subhanahu wataala ya fara. a nan gurin yake cewa rubbama takunu al-ummu mu'malatan fala ta'rif wajibatiha wani lokaci za iya samun uwa mai watsi da kanta yar ko in kula wacce bata san abubuwan da suka zama wajibai a gare ta ba fa hiya imma an taqdi qistan min waqtiha irin wannan unguwar ko dai ta gabatar da mafi yawan lokacin ta ma'a sima'il hatif wannan fa rubutu ne lokacin kilan abubuwan bunƙasar kafafen sadarwar nan ba su yawa ba ko dai ta gama da lokacin ta a wajen sauraron waya ana ta waya ta haddasa ma a hawa wasu dikatiya ta yi ta magana tare da ƙawayenta da abokananta zamanin mu yanzu ba haka bane Allahumma inna nargabu ilayka fi dawlatin karima tu'izzu biha al-islam wa ahla wa tuzillu bi an-nifaqa wa ahla wa tad'aluna fiha min ad-du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik wa tarzuqna biha karamata ad-dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahim ya rabbal alamin wa salli Allahumma ala Muhammadin wa alihi at-tahirin to masararo gashi dai malam ya bude mana wani sabon bayani to amma lokacin bai san da wannan nan ba da ƙarshe muna yi wa shehun malami bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban shashin dawa na ra'af rasulul akram foundation da ke kanan daban godiya ta musamman game da waɗannan bayanan duk da dambin ayyukan da ke gabansa a yamakon radiyon johish hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awar kunya na shirin na gabatar da ke cewa wasu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to kuma wani ne muka kawo karshen jirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. falasdinawa 'yan gwagwarmaya daga yankin zirin gaza sun harba makamai masu linzami guda 100 a lokaci guda a kan isra'ila a yau ne ake gudanar da zaɓuka a ƙasar murtaniya majalisar yankin duniya ta ce akalla mutane 200,000 ne suka tsere daga yankunan su a rikicin da ke faruwa a ƙasar sudan kuma sauraron mu ina kuma gaba ɗaya da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan yammacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran